Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Laraba daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan ku saurari shirin mu koma noma sannan daga ƙarshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha takwas ga watan Janairun shekara ta 2023. wanda ya daidai da 24 ga watan da thani na shekarar 1444 hijira kamariya masu kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan janairun shekara ta 1915 aka kulla wata yarjejeniya a tsakanin kasashe uku wato rasha ingila da kuma faransa manufar kulla wannan yarjejeniya dai ita ce yin aiki tare da mayar da kasar jamus da kuma austria manyan abokan gaba bayan kulla wani yarjejeniyar kasashen uku sun fadawa mashigar ruwa wadda ta hada tekun mediterranean da kuma black sea wadda ita kaɗai ce hanyar da ta haɗa rasha da sauran ƙawayenta na yankin masu aure kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau shak ismail rehani ya rasu an haife shek ismail a shekara ta 1921 a garin hushtar da ke kusa da garin sanandaj a cikin kasar iran bayan kammala karatu ya shiga karantarwa a makarantar sakandare ta sanandaj shek ismail ya kware matuka a harshen farisanci da kuma harshen larabci wani abu mai muhimmanci a cikin ayyukan da sheikh ismail ya aiwatar shine ya rubuta dukkan littafan karantarwa na addini waɗanda ɗaliban makarantu ahalus sunna suke karatu da su a makarantun sakandare a ƙasar iran sheikh ismail ya rasu a birnin tehran bayan wata rashin lafiya yana ɗan shekara 68 a duniya da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru takwas da sa gabata a rana irin ta yau abbas mashfik kashani sanannen mawaki ɗan ƙasar iran ya rasu an haifi abbas a garin kashan wanda yake tsakiyar ƙasar iran ya kammala karatun firamare da sakandare a garin na kashan bayan kuma ya yi karatu a mataki na digirin farko a jami'ar tehran abbas ya shahara da waƙoƙi da yake rubutawa kuma yake rera su da harshen farisanci na tsawon shekaru da dama waƙoƙinsa ya rubuta su ne a bangarori daban-daban da suka shafi rayuwar jama'a ta zamantakewa hakanan kuma sun kasance masu faɗakarwa da ilmantarwa ga jama'a hakanan kuma suna samun karbuwa matuƙa wajen jama'a abbas ya rasu a shekara ta 2015 sakamakon kamuwa da rashin lafiya wadda ta shafi zuciyarsa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 Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Al'ummar Sudan ta lashe takobin ganin dole sai rundunar sojin kasar ta kakkaba hannunta a harkokin mulkin kasar. an yanke hukuncin kisa kan shahararren malamin addinin musulunci a kasar saudiya sheikh awad alkarni lamarin da ya haifar da cece kuce a kasar an yi aron gama tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa a birnin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan al'ummar sudan ta lashe takobin ganin dole sai rundunar sojin kasar ta kakkaba hannunta a harkokin mulkin kasar rahotanni daga sudan suna bayyana cewa duk da tsauraran matakan tsaro da rufe galibin titunan birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan da jami'an tsaron kasar suka yi al'ummar sudan ta fito zanga-zangar lumana domin tunawa da cikan shekaru biyu da aiwatar da kisan gilla kan masu gudanar da zanga-zangar lumana mutane bakwai tare da jikatan wasu ɗaru. abubuwa na daban da sojoji suka yi masu zanga-zangar suna jaddada cewa babu wata hanya da za a bi wajen neman kakkaɓe hannun rundunar sojin sudan daga tsoma baki a harkokin shugabancin kasar sai ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana tare da jaddada anniyar rashin komawa zaman tattaunawa ko sasantawa da rundunar sojin kasar da take da hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar sudan da ta fito neman haƙƙinta yanke hukuncin kisa kan shahararren malamin addinin musulunci a kasar saudiya sheikh awad alkarni ya haifar da cece kuce a kasar shafukan sadarwa sun cika da bacin rai bayan sanarwar da mahukuntan saudiya suka fitar da yanke hukuncin kisa kan sheikh awad alkarni shahararren mai wa'azi inda al'umma take cewa dole ne a ɗauki matakan kalubalantar wannan hukuncin zalunci da wuce gona da iri gami da zubar da jini ba a kan haƙƙi ba don gujewa ci gaba da gudanar da mulkin kama karya a kasar kotu a saudiya ta yanke hukuncin kisa kan mai wa'azi kuma shehin malami awad alkarni ne bisa zarginsa da cewa yana ƙiyayya da masarautar saudiya ta hanyar musayar saƙonni ta hanyar kafar sada zumunta ta totar da whatsapp da sauransu dan gwagwarmayar saudiya fahad algafili ya bayyana cewa da a ce sheikh awad alkarni ya amince da sayar da akidojinsa kamar sauran mutane da yanzu ya kasance a sahun gaba a zauren majalisar masarautar da fadojinta amma zaɓin tsayin daka da shelanta gaskiya da rashin kare bakar siyasar mahukunta don haka yake ɗanɗana kudarsa a rayuwar gidan kurkuku kuma a halin yanzu yana fuskantar hukuncin kisan gilla kasashen amurka da birtaniya sun bayyana cewa manufarsu ta gabatar da makamai ga kasar ukraine ita ce baiwa ukraine damar kare kai a taron manema labarai da sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken da takwaransa na birtaniya james clebali suka gudanar a yammacin jiya talata a birnin washington na kasar amurka sun bayyana cewa manufar amurka da birtaniya gami da kawayensu na yammacin turai ta gabatar da makamai ga ukraine ita ce ba da damar ci gaba da tsayin daka da kuma shiga fagen tattaunawa da kasar rasha cikin ɗaukaka a nashi ɓangaren shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da godiya ga ƙawayen ƙasarsa da suka samar mata da na'urar kariya ta makamai masu linzami kirar amurka musamman a daidai lokacin da ake gwabza faɗa a birnin bakhmut da ke gabashin ukraine an yi aron gama tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasdinawa a birnin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan rahotanni sun bayyana cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai farmaki kan yankin da ke gabashin birnin nablus a shiyar arewa maso yamma da gabar yammacin kogin jordan inda suka fuskanci mayar da martani daga falasdinawa don haka suka buɗe wutan bindiga tare da harba iskar gas mai guba kan al'ummar yankin kamar yadda ma'aikatan ma'aikatar lafiya ta falasɗinu ta ce sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun harbe wani jami'in tsaron hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan falasɗinawa a yankin arewacin garin halil lamarin da ya sanya yawan falasɗina wanda suka yi shahada suka haura zuwa goma sha biyar tun daga farkon wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shugabannin ƙasashen masar jordan da falasɗinu sun buƙaci gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta kawo ƙarshen bakar siyasar ta kan falasɗinawa a bayanin bayan zaman taron kolin ɓangarori uku da suka gudanar a birnin alkahira a jiya talata domin tattauna ƙalubalen da ake fuskanta a falasɗinu da yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya baki ɗaya shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi da takwaransa na palestino mahmud abbas da kuma sarkin jordan abdullah na biyu sun yi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ta dakatar da matakan da take ɗauka na haramtacciyar hanya musamman ci gaba da aiwatar da kashe-kashen gilla kan Falasɗinawa da mamaye musu yankuna baya ga tsare su a gidajen kurkuku har ila yau bayanin bangarorin uku ya jaddada cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su ɗauki matakin bai daya don ba da kariya ga al'ummar Falasɗinu da kuma haɗa kai domin ƙoƙarin samar da wata turba ta siyasa da za ta sake farfado da zaman tattaunawa mai inganci da nufin warware matsalar Falasɗinu domin wanzar da ginshikin shirin samar da zaman lafiya musamman kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu. Ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin mu koma noma. Mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi harkar noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wani taro da hukumar abinci ta duniya fawo ta yi akan wajabcin samar da sauyi a cikin salon yadda ake yin noma da samar da abinci a duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana hukumar abinci ta duniya da aka fi sani da fawo a takaice wacce kuma take karkashin majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da wani taro ta hanyar bidiyo daga nesa wanda ya samu halartar mutanen da sun kai 200 daga cikin mahalarta taron da akwai ministocin aikin gona na kasashen duniya daban-daban da ƙungiyoyi daban-daban masu faɗa aji a harkar noma da masu bincike da makamantansu da kuma jami'an gwamnatoci to shugaban hukumar abincin ta duniya da wato q dongu ya gabatar da jawabi na buɗe taro da daga cikin abin da ya faɗa da akwai cewa za mu iya saura akalar yanayin da ake ciki ta hanyar samun da gagarumin canji da wani tsari wanda ya fi wanda ake da shi dacewa a yanzu domin samun isasshen abinci wannan shine abin da shugaban hukumar abincin ta duniya ku ya faɗa wa mahalatta taron da sun fito daga ƙasashe da sun kai ɗari a duniya mahalarta taron da sun gabatar da shawarwari da tsare-tsare akan yadda ake ganin cewa in aka yi aiki da su to za a kyautata harkar noma a duniya domin rage yawan talauci da yunwa da ake fama da su shugaban hukumar abincin ta duniya ya ci gaba da cewa shima manufa da ake bukata yana da bukatuwa da a sauya yadda ake hatta tunani da tsarin siyasar da ake aiki da ita da kuma salon ayyukan da ake gudanarwa a wannan fage na samar da abinci kuma wajibi ne kowane ɗaya daga cikin mu ya sauya yadda yake tafiyar da al'amura a wannan fage. To shekara ɗaya ta gabata da majalisar ɗinkin duniya ta kafa wata cibiya ta tanada abinci da tsuminsa wacce ta ƙunshi mafi yawancin ƙungiyoyin da suke da alaƙa da harkar noma da kiwo hakanan kuma ƙungiyoyin masu alaƙa da lafiya ta bil'adama. da masu kula da bunƙasa da inganta rayuwar biladama a doron ƙasa aikin farko da wannan sabuwar cibiyar za ta yi da ita ce taimaka wa gwamnatoci su samar da sauyin da ake ganin cewa lallai zai taka rawa a cikin harkar yadda ake noman abinci shugaban hukumar abincin tafawo ya kuma shiga da cewa ƙungiyar tasa ta fawo tare da haɗin gwiwa na abokan aikin ta wato ƙungiyoyi daban-daban na ƙasa da ƙasa da na yankuna da dukkanin masu bakin faɗa a cikin harkar noma da samar da abinci domin bayar da shawarwari na ƙwararru akan yadda za a yi sauyin da ake so kuma a gan shi ya fito fili ƙururu babban daraktan hukumar abincin ta duniya ya kuma ce a cikin watan yuli na wannan shekara ta 2023 da aka shiga za a kaddamar da taro akan wani sabon tsari akan yadda za a rika adana abinci a ƙarƙashin wannan tsarin dai wakilan da suka fito daga ƙasashe sun bayyana ayyukan da za su fi baiwa muhimmanci domin cimma wannan manufar da aka shata tun a shekara ta 2021 a yayin taron abinci da majalisar ɗinkin duniya ta shirya. har ila yau waɗannan wakilan sun bijiro da abubuwan da suke ganin a matsayin su ne ƙalubale da za su shige gaba wajen ganin cewa an samu cikas wajen kaiwa ga manufa sai dai hukumar abincin ta ƙasa da ƙasa wato fawo ta tabbatar wa da wakilan ƙasashen cewa za ta yi duka abin da take ganin cewa tabbas zai taimaka domin ganin cewa an kawar da wannan ƙalubalen sannan kuma an cimma manufar da aka shata ta sauya yanayin yadda ake noma da kiwo a duniya to da fatan hakan ta tabbatan domin kawo ƙarshen rashin abinci da ake da shi a wasu yankuna na duniya muna ta ku a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a sa mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. yanzu kuma lokaci ya da zan koma gefe in bawa arman gershas b wuri domin ci gaba da wakar da ya tsara mana ai saurari lafiya لحظه لحظه to shoot. Armon bi an gaishe da kai a cikin wani da gabatar mana. Da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗin ta. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar Amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yar gizo wato www.tv1.ng دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیر رو یارو زنم من پهلوان عالمم من تی رو یارو زنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز الله زنم ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. al'ummar sudan ta lashe takobin ganin dole sai rundunar sojin ƙasar ta kakkaba hannunta a harkokin mulkin ƙasar. an yanke hukuncin kisa kan shahararren malamin addinin musulunci a ƙasar saudiya sheikh awad alkarni lamarin da ya haifar da cece kuce a ƙasar. an yi aron gama tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasinawa a birnin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya Thank you.